al'amura sun lalace sun tabarbare habakuk ya fuskanci yanayi kamar wannan a ƙasa ko da ya yi tambayoyi da dama ya dangana ga allah ga abin da ya faɗi ya ce ya ubangiji ina ta kukan neman taimako amma ka ki ji sai yaushe za ka ji ni ina kuka a gare ka saboda zalunci amma ba ka yi taimako ba me yasa ka sa in san da mugunta sannan kuma dubi wahala hallaka da zalunci suna a gabana jayayya da gaddama sun tashi aya ta hudu ya ce ba a bin doka shari'a kuma ba ta aiki mugaye sun fi adalai yawa nesa don haka shari'a tana tafe a karkace wannan shine abin da annabi habaku ya fuskanta sannan ya yi tambayoyi zuwa ga allah aya ta biyar ubangiji ya bashi ansa ya nuna cewa zan yi dabara amma wannan ansa da ubangiji ya baiwa habaku ba shine ansa da nake addu'a Allah ya bamu a Najeriya ba domin ba zai zamo da kyau ba a aya ta biyar ubangiji ya ce masa ai sun ki ji ba sun bi wannan hanya sun yi kaza sun yi kaza ka manta da su zan aiko da mutanen babila a da zara an ambaci babila menene ke zuwa kwakwalwanka bauta da wahala zalunci da rashin yanci so sai ubangiji ya ce manta da su idan wannan shine hanya da suka zaba zan kawo mutanen babila domin su hukunta su bisa wannan al'amari da ya kasance wannan shine abin da ubangiji ya gaya masa amma na ce ba addu'a da nake yi wa najeriya ba kenan ba na bukata wata muguwar mallaka ta zo ta mallaki jama'a na najeriya amma ina addu'a cewa allah ya kawo mana masu ceto masu ceto na gaskiya da za su yi aiki da maganar ubangiji so ya ce zan aika da mutanen babila waɗanda za su zo su koya musu darasi sannan su dawo da su kan hanya zuwan mutanen babila bai zamo da daɗi ba ya sa an kabantas da komai har da ibada har da wajajen da ake zuwa a yi ibada duka an wawure su an sa mutane babu addini kuma babu yadda za ku yi ku bautawa ubangiji domin wata doka da tafi na ubangiji ta zo ta kasance a wancan lokacin